وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا ya kasance yana umartar iyalansa da tsayar da sallah da bayar da zaka kuma ya kasance yardajje ne a wurin ubangijinsa